الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكيسة bayani da muke akan abin da ya shafi aikin hajji ajiya mun magana akan aikin hajji wato wanda yake ifrar aikin hajji wanda yake hajji ne kaɗai babu umara tare da shi kuma mun yi magana akan niyya niyya ce masa sa muka kawo magana akan rage-ragen aikin hajjin domin mahajinci sai ya san wani irin aikin hajji zai yi sannan ya yi niyya ga wannan abin da zai yi kan to shi aikin hajji shi ne maniyaci zai yi niyya a nan miƙa wurin ɗaukan harami na madina ga wanda wasu gaje madina kenan mutum bayan ya yi wanka ya sa zannuwansa na harami guda biyu kamar da muka gabatar mata za su yi ihrami da kayan su ko kaya fari ko kaya baki kowanne za ku yi su ba a hana su sa kaya kankafo ba mata abinda aka hana su shine ba za su rufe fuskokinsu ba ba za su kuma sa safan hannu ba wannan din ma in aka ji tsoron fitina malamai suka ce fuskan za a dan sa wani abu a tare ba tare da abin ya sauka ga fuskan ba amma namiji shine wanda zai fita daga dukkan tufafinsa sai waɗannan zannuwa da muka ambata guda biyu to idan mutum zai niyya na aikin hajji wanda yake yake iran shine zai ce labbaik allahumma hajjan wa umra wato ya allah na ansa maka da yin aikin hajji da umra a haɗe to anan idan ya yi niyya shi ma kamar mai ifradi ne ba zai sauke harami ba sai ya gama aikin hajji gaba ɗaya to wanda ya niyyar aikin hajji iran kuma yadda hadisai suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aikin hajjin sa qira to mutum zai bayan yayi labbaik hadin ne yayi niyyar sa to zai kama talbiya shi ma labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak zai dinga wannan talbiya har zuwa makka to idan ya je ɗakin ka'aba zai yi tsawafi shi ma tsawafinsa tsawafin kudum ne ma'ana tsawafi ne na gaisuwa kamar yadda mutum ya zo masallaci zai kai yakal masjidi to haka shi ma tsawafin tsawafin kudum zai yi safa da marwan da zai yi safa da marwansa ne na aikin hajjinsa da umaransa muka ce mai ifradi tsawafinsa tsawafin kudum ne safa da marwansa na hajjinsa ne saboda shaji kadai yayi to sai wanda ya yi iran shi tsawafinsa shi ma tsawafi ne na gaisuwa amma safa da marwansa na aikin hajjinsa da umaransa ne to idan suka yi kaga kenan a aikace babu bambanci a zahiri dukkan su biyu sun yi tsawafi dukkan su biyu sun yi safa da marwa kuma dukkan su biyu za su zauna a cikin haramin su babu cirewa sai dai in mutum ya ji bukatan wanka zai iya cire haramin ya je wanka ya zo ya mayar kuma wankan da zai yi za mu zo mu je a cikin abin da aka hana ga mai harami abubuwa masu kamshi ba zai amfani da sabulu mai kamshi ba ba zai kuma sa turare ba amma in ba haka ba zai iya wanka in haramin ya yi da shi zai iya sayan wani haramin ya canza sai ya wanke wancan din in ya wato bukata kuma ya sake canza wannan duk ba a hana ba to zai za su zauna sun yi tsawafi na gaisuwa sun yi safa da marwa dukkan su biyu mai ifradi ya yi safa da marwa na hajji mai kaira ya yi safa da marwa na hajji da umra sai su zauna cikin haramin su su dinga zuwa suna sallah ko a harami ko a masallacin anguwa yadda ya sauwaka gare su to shi kenan za su zauna har zuwa ranar takwas ga watan zulhijja ran da za a ce mu fita mina to a wannan lokacin da su suna cikin haramin su babu wata niyya da za su niyyan su na miqatin da na farko suna nan a kai to shi kenan sai a kama hanyar zuwa wato filin wato mina sai a je a kwanakin mina a wuce a kwanan arafa ko in ce yinin arafa a zo a kwana muzdalifa sannan a zo a yi jifa sannan a zo a yi tawafi na aikin hajji to tsawafin da za su zo bayan an yi kwanan mina da yinin arafa da kwanan muzdalifa tsawafin da za su zo su yi dukkan su biyu za su zo su yi tsawafi shi mai ifradin yanzu ya tsawafi na aikin hajjinsa kadai mai kira da ya haɗa hajji da umra tsawafinsa ɗaya ɗin ya yi masa wadata ya wadatar da shiga hajjinsa da umransa yanzu bayan sun yi tsawafi kai mai sai sauke haramin to a nan kuma bambancin su shine wanda ya yi ifradi babu hadaya a kan shi amma wanda ya yi qiran ya hada hajji da umra akwai hadaya a kan shi nan ne suka samu bambanci ina fata an gane wannan bambancin a zahiri to sai kuma wanda zai yi aikin ta tamattu'i wanda zai yi niyan umra sannan ya zai yi niyan aikin hajji. shi kuma zai yi dauki harami a miqat na mina na madina zai yi wanka ya sa haraminsa amma zai ce labbaik Allahumma umratan an biha ila hajji. hajj ya Allah na ansa maka yin umara wanda zai yi tamattu'in aikin hajji da shi na shi ma zai zo yana labbaik Allahumma labbaika har ya zo makka zai zai shiga makka shi ma zai yi dawafi kamar yadda wadancan biyu suka yi dawafi shi ma zai yi dawafi to amma mai tamattu'i tsawafinsa tsawafin umra ne tsawafinsa tsawafin umra ne in ya gama tsawafi sai ya safa da marwa safa da marwa ta shi ma na umra ne to sai me zai zai sai sai gashinsa ma'ana ya rage gashinsa sai ya babi in ya rage gashinsa sai ya sauke zannuwan haramin ya yi wankansa ya sa kaya na gida ya zama mazaunin wato makka kenan yanzu babu bambancin da mazaunin makka ba duk wani abin da aka ce mai harami ba zai yi ba shi babu ya fita daga harami su ko kan suna zaune a cikin zannuwan suna harami to yana nan zaune har sai ran da aka ce ran takwas ga watan zulhijja to nan shi kuma zai yi wanka ya yi niyyar aikin hajji ya ɗauki harami da niyyar aikin hajji to sai a kama hanyar mina dukkan su za su kama hanyar zuwa mina suna labbaika su je su kwana wato a mina ana son mutum ya je mina ya yi sallar azahar da la'asar da maghrib da isha'i da asbahi to bayan sallar asbahi sai a kama hanyar zuwa arafa ana nan labbaika dukkan su uku kenan yanzu duk abu ɗaya suke yi a je bayan an yi kwanan mina sai a je filin arafa a nan arafa za a yi ni dama arafa rukuni ne daga cikin hukunan hajji kamar yadda muka ambata to shi kenan idan rana ta faɗi ba a bar filin arafa ba sai in rana ta faɗi haka nabi sallallahu alaihi wasallam yi kuma in rana ta faɗin ba za a yi sallar maghrib ba ba za a yi isha ba za a kawo sallar zuwa muzdalifa sai dai idan lokacin sallar isha zai wuce a ce mutane ba su samu mota ba har zai kai irin su karfe isha biyu ko karfe ɗaya to a nan za su yi sallarsu na magrib da isha amma idan dai irin su karfe bakwai takwas tara ɗin nan zuwa goma to ba za su yi magrib da isha ba a filin arafa sai an zo filin musdalifa a nan in an zo za a yi sallar magrib da isha a haɗe jam'an wa kasra a yi magrib wato eh, raka uku kamar da aka saba isha'i kuma raka biyu kasar sai mutum ya kwana da safe dukkan su sai su kama hanyar zuwa filin wato eh, jamra wajen muzdalifa daga muzdalifan ne suka kwana za su ga wajen jifa to wannan kenan abinda ta za su a cikin wa'annan kwanakin Allah ya dace da mu da